Matsalar tsaro na ɗaya daga cikin matsalolin da suka yi wa Arewa tutu, inda al'umma da dama suka rasa rayukansu sanadiyar matsalar, wasu kuma suka ƙaura daga wurarensu na asali zuwa wasu yankuna masu sassauci. Matsalar kusan za a iya cewa ta zama ruwan dare domin babu wani ɓangare na rayuwa da matsalar bata shafa ba. kasancewar haka ma yasa wasu yara almajirai suka bayyana irin halin da suka tsinci rayuwa a ciki bayan kalubale da dama da suka fuskanta sanadiyar wannan matsala a jihar zamfara mushewa sunana kuma shekara ta goma sha uku wani gari kake gidan gobira gidan gobira a cikin wacce lokacin gamanci ko gamal ɗan kuriya kuriya kuriya ward kauran namu da kenan eh wani kalubale ne ka fuskanta a rayuwa kafin samun kanka cikin wanga karatu da ka zo na almajiranci garin ku ba a shiga aka ɗauke mutane ba aka kashe wasu an shiga an shiga an ɗauke ah. a cikin danginka akwai wanda aka ɗauka mahaihinka ko mahaihiyarka mm. to eh, ina ɗaukan baba na ku eh ɗaukan baba na waya an ɗauke mai waya to banda waya sai me kuma aka ɗauke mashi da ƙwayan da ƙwayan ku eh. ok so wani irin tashin hankali ka samu kanka ciki eh, eh? wani irin tashin hankali ka samu kanka kayan lokacin da suka shiga garinku aka yi wannan ta'asar wata ce ta shigo da tuntun saman kai da tuntun saman kai da bindiga is sai sannan sun ka fara shigowa da daddare sai suka shigo da daddare sai sun kai ta halbi eh. da suka yi ta halbi kuma sai mu ya faru sai aka ɗauke wasu iya har sun ka ja keke na da an ka sai mu ada kekenka da aka sai maka eh okay daga nan sai aka kawo ka makaranta ne ko ko kai ka kawo kanka ta ne a kawo ni makaranta sai ka ce a kawo ka makaranta yes daga can sai aka kawo ka nan garin Gusau ah to yanzu watan ka nawa cikin garin Gusau wata na uku watan ka uku ah. to akwai matsalar da kaka fuskanta kasancewar wanga almajiranci da haka mm. kana samun abinci kana ci ko ko wurin kwana ana samun wani bi ana samun wani bi eh wani bi ba a samu wani bi ba a samu mm. to bancin wani bi ba a samu da wanda ake samu to kuma wurin kayan sawa kayan sawa ban da su baka da su mm. me haka son ka cimma ga rayuwarka karatu karatu kai ka son ka yi to kuma akwai wata shawara da zaka ba yan uwanka almajirai da suka samu kansu cikin wannan matsala eh, eh wace yan shawara zaka ba su sun ka Allah ya mutu mu da mu karatu Allah ya taimake ku ku karatu masha Allah eh. to akwai wani kira da kake da shi ga eh. mahukunta ko masu ruwa da tsaki game da ganin cewa sun taimaka ma ire-iren ku eh ah oh. wani irin taimako wani irin kira kake da shi sun ka su taimaka mana Allah ya ba mu abin da za mu samu Allah ya baku abin da za samu eh hamma hasu hasku hasu mm. to wani irin jan hankali za ka yi ma jama'ar gari ganin cewa sun ko sako da kake da shi eh na hata ta Allah Allah Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba da zaman lafiya mm. shi a babban sakon ka na Allah ya ba mu zaman lafiya to masha mm. Allah sunana Abdul Madalle Abdul Madalle shekara nawa goma sha biyar daga wani gari kake gidan gobira idan da cikin wacce karamar hukumar mulki ƙaura ko za ka iya ba mu wani ƙalubale da ka fuskanta kasance ka cikin wanga yanayi na almajiranci eh ah. na muna cikin tashin hankali muna cikin tashin hankali eh an kashe mana owaye an kashe mana an ɗaukan mana da owaye da yanni an ɗauka kun sannan sun tura dare ana sa'adda ana hallan mana kaji ana sa cikin buhuwa ana sa cikin buhuwa eh suna ta yara su kaji to yanzu da wannan abu ya faru sai ka samu kanka cikin garin Gusau a kawo ka karatu na almajiranci eh so ko ya ka samu ya ka tsinci kanka ya ka samu kanka ya ya rayuwa ta kasance maka rayuwa ta wadda ta kasance wannan in yi karatu in yi karatu kuma sai a taimaka mana taimaka muku mm. wani kira za ka yi ga sauran almajirai yan uwanka da suka samu kansu cikin irin wanda yanayi na rashin uwaye na an watsa da ransu kuma ba dangi da ke taimaka musu muna ba muna ina buƙatar ko su ma a taimaka musu ina bin taimako ka sa musu na a taimaka garuruwan su a samu zaman lahiya samu zaman lahiya kuma sannan a taimaka musu da abinci to yanzu da kake cikin yanayi na almajiranci wani irin taimako kake bukata ko kuma wani kalubale ne ka fuskanta kalubalen da na fuskanta hmm. na ba mu da inga za mu kwana na ku da inda za ku kwana eh kai ah, abin kana cin abinci ah. a ba ci abinci wani ne dai a ci wani zan ka ci wani a ci lokacin rana ba a ci tun da wani yau muna kwana biyu ba mu ci abinci ba to yanzu wani irin kira za ka yi ga mutane masu hannu da shuni na ganin sun taimaka ma ire-iren ku ina kira taimaka mana da wajen da za mu kwana da sutura ta sa da sutura ta sa eh. to me kake kokarin ganin ka cimmawa a buri na rayuwa na guri na in samu karatu na arabiya sannan in samu na boko samu na boko eh. to me yake son ka zama ina son in zama malami to wani kana da wani kira da kake da shi ga duniya daga ƙarshe kiran da nake ga duniya a taimaka mana ga garuruwan mu ka san mana waye an ɗauka kuma sannan an hana mu zama gari hmm. kaji ma ba a bari balle ma awaki ni ina kira ga gwamnati taimaka mana ku samu zaman lafiya kuma sannan da abinci Suna na bashi. Ah, shekarar ka nawa sha biyu shekarar ka sha biyu Oh. Eh, daga wani gari kake gidan kuka gidan kuka gidan kuka cikin wace karamar hukumar mulki aura cikin gauran namo da lokal gamma to yanzu gashi mun same ka cikin garin gusau kuma a nan cikin unguwar damba inda take inda kake almajiranci so ko wani kalubale ka fuskanta kayan musa kayan ka kawo kanka nan wurin kalubalen da na fuskanta kaloli mm. ne da yawa kamar wani da wani. ana ɗauke wani ƙawaye ana yin daji da su sannan ana kashe wasu ana kashe wasu ta cikin uwayenka wanda aka ɗauke ko ko aka kashe an kashe wasu an ɗauke wasu an kashe wasu an ɗauke wasu mm. Mm. kana iya bayyana mana to matsalar da ka fuskanta ba ci an ɗauke maka wasu uwaye kuma an kashe wasu Wacce da matsala ce kai ka shiga sanadiyar wanga bala'in da ka samu kanka ciki matsalar da ni shiga ya ga dai ƙara dai in yi makaranta matsalar da ka shiga kawai kaga ya kamata ka yi maka to kawo ka akai koko kai kawai ka kawo kanka kawo na anka kawo ka aka yi ah. eh to to kana iya bayyana bayyana mana abin da ka fuskanta a matsayinka na almajiri yanzu da aka kawo ka makaranta akwai wasu matsaloli da ka fuskanta oh kamar wa'anne iri na rashin abinci na rashin abinci shi abincin ba a samu ne ko ko dai ana dan samu can ba ka rasa ba ba a samu ba a samu kwata kwata mm. ka ana san kila almajiranci akwai wanda za ka ga suna wani aiki ko suna wata sana'a ko kuma suna da gidan da suke zuwa su yi bara suna aiki ana ba su to kai baka samu bane ko ko dai oh. samu ba to yanzu wani kalubale ka fuskanta to a matsayinka na zuwa nan makarantar wanda rashin abinci akwai wurin kwana da kake kwana a'a ba ku da wurin kwana oh to ina kuke kwana ne cikin ƙasa ma da ƙasa kuke kwana ah okay to akwai kira da zaka yi na jan hankali ga shugabanni da mahukunta ko kuma da manyan mutane na ganin cewa sun kawo muku taimako na irin wannan matsaloli da kuke fuskanta ina son a taimaka mana da abinci a taimaka muku da abinci to oh. can abinci kuma sai me kuma harkar karatu harkar karatu wace iri arabi arabiya ah okay da me kuma da na samu to su kawai kake da bukata ah wani irin buri kake son ka cimmawa ga rayuwarka burin da nake son cimma in zama malami ka zama babban malami malamin islamiyya ko malamin boko malamin arabi malamin arabi kai ma ka tara almajirai ko ko dai na ita islamiya ka zama dai hamshakin malami in tara almajirai tara almajirai hmm. masha Allah so akwai wani kira da kake da su ga masu hannu da shuni na ganin cewa sun taimaka ma ire-iren ku hmm. to wani irin kira kake da shi na so a taimaka mana da ɗinku eh ɗinkuna ɗinkuna oh. kayan sawa Oh. wace irin shawara kake da ita ga yan uwanka almajirai da suka samu kansu cikin irin ga matsala mu tsaya mu karatu eh mu tsaya mu karatu a tsaya ayi karatu mm. to bacin shi ha siki sunana shahid sha'ibu shekarar kana shekara ta sha sha za ka daga mana murya daga wani gari kake kawaji eh kawaji kawaji eh. kawaji wace gari wani gari kenan local government kaura ok local government din kaura mm. to yanzu gashi ka samu kanka cikin garin gusau wace irin kalubale ne ka fuskanta ka yanzu ka nan garin gusau kalubale matsala ce ta yawa ana koran mu ana kashe mu mm. ana kashe mu sai an doke uwayen an doke uwayen ku mm. to da aka doke uwayen kana nan aka doke su ne koko ba ka nan ka je daji ah, eh? ina da makaranta kana makaranta aka ɗauke su eh. so yanzu uwayen naka suna ina wasu na gida wasu an kashe su wasu an kashe eh. to garin naku yanzu an wace kowa ne ko ku da yanzu akwai mutane an wace su da an wace su eh. yanzu garin ku ba kowa to yanzu akwai matsalar da ka fuskanta kahin bayan wannan matsalar da ta tunkara wace irin matsala ce ka fuskanta an ka ba ka korum da garin mun ka baro shi babban matsala ce yanzu kana cin abinci to kana samun abinci kana ci kullum wataran ana samu wataran ba a samu wataran ba a samu wataran ana samu mm. to to wani irin kira za ka yi ga abokananka yan uwanka almajirai da suka fuskanci irin wannan matsala ta muna sa a taimaka mana da karatu na karatu mu samu samu ne mu samu karatu samu karatu mm. to ka san akwai waɗanda za ka ga su ma sun rasa uwayensu wasu sun rasa eh, masu ɗaukar nauyinsu mm. to kuma kai ga ka samu kanka yanzu cikin al'amari akwai mai ɗaukar nauyinka ba mai ɗaukar nauyinka mm. okay ta to wani ƙalubale ne ka fuskanta kullum ba mai ɗaukar nauyinka kayan sawa ba mai aiko ma da su abincin ci ba inda ake baka wani irin kira za ka yi nan da na a taimaka mana da abinci mace ne karatu ci koyi karatu ne mm. ok to to me kake da sha'awar ka zaman ga nan gaba burin mm. rayuwar ka na son zama malami ana son ka zama malami mm. malami babba ba ka son kai sana'a ina so yin Allah ya ba in Allah ya baka me ya sakonka ina taimaka mana matsalar tsaron da ta daɗe tana ciwo al'umma tuwo a ƙwaraya wanda ta faro daga rikicin manoma da makiyaya daga bisani ta rikide zuwa garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa to amma gwamnati ta ce tana nazari tare da aiki tukuru domin magance wannan matsala a ɓangare guda kuma hukumomi suma suna cewa suna bakin ƙoƙarinsu domin daƙile matsalar daga Gusau, jihar Zamfara.